من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين أروكم الله سبحانه وتعالى دي ترقى من كاوا ومن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kawo mu yau rana ta 20 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da 19 ga watan ɗaya na shekara ta 2017 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Khamis ah, da izinin Allah za mu tashi a al-mabhatu bincike na uku ko mu ce darasi na uku ah, a jiya mun taɓo khalifancin Sayyidina abubakar waye shi da matsayinsa da falalansa yau kuma za mu ambaci manya-manyan al'amuran da suka faru a zamanin khalifancin abubakar siddiq shine ma'anan ahammul ahdath manya-manyan abubuwa mafiya muhimmanci waɗanda suka faru fi khilafati abubakar siddiq a khalifancin abubakar siddiq kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam dab da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ciwon ajali Kajja haza Jaisha Usama Tabizaiɗin ya tsara rundunar Usamatu ɗanzai Legaswin rumi domin a yaƙi rumawa ƙasar Rome, Fisham, a can Erion Siriya haka. Ban zo Allah SallAleSallam tun a lokacin ya tsara runduna ya shirya su, ya ajiye su, ya tura su. فمات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش kafi waɗannan rundunan su fita su je inda za su je Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fati domin shi usamatu dan zaidu innan yayin da ya ji ciwon manzon Allah ya tsananta ya ce ba zai tafi ba sai ya yi zango a wajen juruf juruf wata anguwa ce can tsakanin kiblataini da jami'atul islamiyya ta inda asibitin kin malik fahad yake gidan shi nan na kan dutse can akwai gida kan dutse can wajen kiblataini mutum zai hanga to na anguwan da take ta wannan waje ita ce juro sai usamatu yayi zango da rundunan sa yake ba zai tafi ba gaskiya sai ya ji outcome din abin na um, ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ji abun ya tsananta gaskiya a taƙaice lokacin da manzo Allah ya rasu yana nan ɗin fataraddada sahabatu sai sahabai da yawa suka rika tababa da shakkan tura wannan rundunan sai suka taba da shawara gaskiya kar a tura su kar a tafiyar da wannan rundunar fataraddada sahabatu fi irsali hadha al suka ji tsoro da ta baba wajen tura wannan runduna mai ɗimbin yawa kun san rundunan da za su je su kafsa da ruma ba ƙaramin runduna ba ne me yasa sahabai suka yi ta baba kada a tura su haufan alal madinati saboda ji madina tsoro yanzu tun da ba manzon Allah ya rasu duk wani jik and jack wanda yake da mummunan manufa a madina yanzu kawai zai ce shi kenan za a ma madina ai ba annabi yanzu khasatan ba'da an ja'ahumul khabaru musamman su ɗan madinan sahabai da suke cikin ƙwaryan madina labari ya zo musu na cewa duk larabawan da suke ƙauyuka sun ridda sun ridda sun ma bar musulunci saboda daga jin labarin manzon Allah ya rasu waɗansu suka yi ridda gaba ɗaya na ƙauyuka waɗanda da imanin dama bai shiga bai musu ƙarfi a zuciya ba ba'ada shine ba'ada an ja'ahumul khabaru ar-riddati kathirin min al-arab duk da ƙauyuka sun yi ridda yanda littattafai suka nuna mafiya yawanci sai musulman da suke iya ƙwaryan madina to kaga sai suka yi tunanin cewa yanzu kowan da da yake kwaɗayin a gama da madina yanzu lokaci ya mai lokaci ya tun da ma ba annabi kuma ga shi an tura runduna mafiya yawa sun fita har kasar rom wa asarra abubakar shi kuma abubakar ya toge ya doge ya nace cewa lallai sai ya tura wannan runduna yace ba zai taba sauke tuta kwance tutan da manzo Allah ya nada ta ba manzo Allah ne ya nada wannan rundunan shi yace su je yakin Rum saboda haka don ba manzon Allah yanzu shine khalifansa ba abin da zai hana shi zartar da abin da manzon Allah da yayi niyan zartar da shi wa qala sayyidina abubakar yace wallahi na rantse muku da Allah sahabbai sun yi gangami suka same shi kar ka tura wannan runduna sam Madina za ta shiga hatsari Madina tana cikin hatsari za a kawo mata hari za a yi gayya da menene ake kiran shi alliance kawance za a zo a abin kar ka tura wannan runduna mai dimbi yawan haka yace musu wallahi na rantse muku da Allah la a hullu uqdatan aqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan taba kwance kullin da manzo Allah ya kulla ba walau anna tayra takhtafuna ko da za a yi wa madinan gangamin a gama da mu tsuntsaye su zo suna fisgan naman mu suna ci wasiba'u min haulil madinati da a ce akwai namun daji a zagaye da madina suna ɗaukan gawakinmu suna cinyewa suna fisganmu suna kama mu walau annal kilaba ko da an kashe mu karnuka suna jan bi arjuli ummahatil mu'minin karnuka sun zo suna kama kafafuwan matan manzo Allah ummahatil mu'minin saboda an kashe kare ya yana jan kafan yana yana zuwa ya ci ya ce wannan ba zai taɓa ya sa un janye daga tura sojojin nan ba la'ujahi zanna jaisha usama tabbas zan tafiyar da wannan rundunan zan tura su yaƙi wa amara alharasa sai dina abubakar ya umarci barada mayaƙa masu gaji yakunu haulal madinati su yi zagaye madina su yi wa mazayin madinan kawanya suna gajinta. fakana khuruzul jaishi sai fitan waɗannan rundunan fi zalikal a irin wannan yanayin da musulmai suka fada sai ya zamanto min akbaril masalih sai ya zamanto wato mafi girman maslaha ne Allah ya kaddara wa al'umma wal halatu tilka a irin wannan yanayin da ake ciki wada irin fa'ida fitan wannan sojojin da rundunan ya jawo al'umman musulmi fasaru la yamurruna bi hayyin min ahya'il arab a lokacin da suka kama hanyar rum suna keta ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka na ƙasashen larabawa sai yawan rundunan mamalan sai ya karya lagon duk mutanen ƙauyukan da suka suka ce kawai Bayan da za a yi madina ta fidda irin wannan runduna ba tare da suna da ninkin shi biyu a madina ba to fitan sai ya karya lagon waɗanda za suke kwaɗayin a kawo mata harin gaba da sai kuwa ya shiga hankalinsa da taitayinsa ta ce ina waɗannan su fita akwai biyunsu a kwanci a madina wallahi ta san ma madina mutuwa ke kawai su ina fata an gane ko yamuruna bi ah bi hayyin min ahya'ir illa ur'ibu minhum face sai da rundunan ta sanya tsoro mai tsanani a zukatan duk kabilun laraba da suka wuce ta ta garuruwansu wakalu suka ce su kabilun da suka ga wannan runduna ma kharaja ha'ula'i min qaumin illa wa bihim mana'atun shadida madina ba ta fidda waɗannan runduna face sai tana da kariya mai tsananin gaske fa aqamu arba'ina yauman, wa yuqalu sab'in wannan rundunar da ta fita ƙasar ruɗin nan sai da ta yi kwana arba'in a wata riwaya kwana saba'in suka yi sun makafalu sannan suka dawo back to salimi na lami lafiya na tare da ganima mai ɗimbe yawan da ba a taɓa samun irinta ba قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله أبن يردد إتغى أبن تتشي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu na jaman nifaq sai munafurci ya samu menene wato eh, kan kama munafurci kama ya samu suka munafukai suka samu yadda suke so tunda ba ayan da za ta sauka yanzu ta fallasa su ina fata an gane da akwai lokacin manzo Allah lokacin revelation ne wahayi na sauka ba ya aya ta sauka ta fallasa su in sun yi wani abu yanzu tunda wanda ake wa wahayin ya fallasa su in babu ya mutu yanzu suka samu karfin yin munafurci ɗaya kenan wartaddatil arab laraba da suke gefe-gefe da ƙauyuka duk suka yi ridda biyu kenan abbatil Yahudiya, yahudawa su ma suka taso da ƙarfinsu yanzu wan nasraniyatu da christianity ga yahudiya ga nasraniya ga annifaq ga ridda duk akan yan tsirarun musulmi da suke cikin birnin madina kawai kowa kawai ya fi da menene fikokinsa kawai da kowa ya zaro faratunsa kowa ya zaro kansa musulmi kawai yake targeting aka samu alliance haɗin kai ga munafukai suka haɗa kai da yahudawa suka haɗa kai da kiristoci suka haɗa kai da sauran riddaddun larabawa gaba ɗaya wa ake targeting suwa ake fako madina kawai a murkushe ta wasarar musulmuna musulmai sai suka kasance a wannan lokacin kalghanamil matsirati kaman wato tumakin da ruwa ya jika su sosai suna irin karkarwan sanyin nan za ka ga sun tattara haka kawai sun taru sun tsaya fi lailati shatiyati a dare mai tsananin ruwa da aka yi irin ruwan nan na baki da ƙwarya ko menene na kamar da bakin ƙwaryan nan irin ruwan nan ya sauka ya sauka ya bigi awaki ya jika su mamala ka same su a tattare eh kaga kama an zare lagon musulmi gaba ɗaya kawai saboda labarin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ya yi wikinin ɗinsu ya ya lagwanta su bayan wannan lagwanta su da mutuwar manzon Allah ya yi sallallahu sai suka yi labari musulmai gaba ɗaya laraban ƙauye sun yi ridda sai wannan ya ƙara kuma karaya su suka ga munafukai yanzu kuma ga sunan suna cin karensu ba babbaka da aladunsu ba babbaka ga yahuda sun taso su ma ga kristoci kun san duk yahuda haibar inna suna nan domin zamanin umar ne ya fidda su duk suna nan fa abun وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لماذا؟ li faqdi nabiyihim saboda rashin manzon a tsakaninsu su hatta jama'ahumullahu ala abubakar ala abubakar har Allah ya tara kansu a ƙarƙashin jagorancin sayidina abubakar sai suka ji wani ruhi ya dawo musu sabon ruhi sai suka ji wani irin energy ya dawo musu sai suka ji ɗan ƙarfi a jikinsu falakad nazala bi abi na aisha ta ce babu shakka falakad nazala bi abi malau nazala bil jibalin rasiyati lahabaha wallahi wannan situation inda wannan yanayin irin abin da ya saukan mababana da a ce akan duwatsu ne abin ya sauka da duwatsun sun fatattake sun faffashe sun narke irin nauyi da wani irin nauyi da babana ya ɗauka wa kansa irin abin da ya saukan ma abubakar a lokacin ta ina zai fara ga ba manzon Allah ga musulmai ƙauyuka su yi ridda ga jeshi usama zai tafi rom kuma ana buƙatan a rika jin labarin wanda suka tafi ƙasar rumawa ga yahuda sun taso ga waɗannan kiristoci sun taso gashi waɗansu suna cewa kai musulunci ma ya ƙare wato irin pension da ya saukan ma babana abubakar injina na aisha wallahi da akan duwatsu aka ɗora shi da duwatsu sun fatattake sun ne sun narke amma saboda ƙarfin imani sai abubakar ya iya ɗaukan shi ya iya ɗaukan duk irin wannan ƙalubalen fa wallahi na rantse muku da Allah in jina na Aisha take bada labari maktalafu fihi min amrin babu wani al'amari na saɓani da zai faru a tsakaninsu illa fara abi face sai babana ya yi tsauri ya je wajen bi ala'ihi wa gana'ihi imana sai ya je ya ɗinke wannan barakan ya gyara ya duk abin da zai ya haɗa wannan barakan wa kana man ra'a wa ra'a ibn a lokacin duk wanda ya ga sayyidina Umar ibn al-Khattab alima zai san annahu khuliqa aunan lil islam lallai Allah ya halicci sayyidina Umar purposely don musulunci kawai irin role din da ya play a wannan lokacin duk wanda ya ga Umar zai san lallai wannan Allah ya shi special don don musuluncin nan ne kawai kun san shi ne lokacin da ya musulunta ya je ya daki kofan nan inda manzon Allah a daru a arkam ibn abi arkam inda musulmai suke ɓuya suna ibada da sayidina hamza a ciki lokacin da sayidina umar ya je daki kofan aka leka ta ɗan rami aka ga sayidina umar fitawai suka yi can suka can bayan masallaci a ta nisan ci kofa waye ibn al-khattab lalle fa daga jin dukan kofan kuma suka san shi ne shi in yadda ki kofan in ba a yi sauri aka bi wata ila naushin ku hai sai kaga kofan ta tumbuke ta faɗi shi haka yake to sayyidina umar kamar yadda ya da yarsa kanwarsa innan da mijinta wace ce hmm. lokacin da ya zo ya ji labarin wai ai ta musulunta da ita da mijinta ya yana dukan kofa yana dukan kofan sai ta faɗi wannan yayana ne sai suka ɓoye dama suna karanta taha ma an zanna alaikal qur'ana ya ta san mace sai sai dina hamza shi a kyale shi shi zai buɗe kofan in ya zo da alkhairi ne alhamdulillah in ba da alkhairi ba shi hamza yace zan kashe shi da takwabin da ya zo da shi din yana bude kofa sai cakki kwalan sayyidina umar ya rike yace me ya kawo ka yace khairan ya asu khairan khairan yace ajita li ta'khuzana ka zo ne ka kama waɗansu mu'azabta da su a yace na zo ne kuku, ku li ta'khuzuni na zo ne ni ku ɗauke ni ba un ɗauki wani ba da da an ga umar ya zo ne za a ce to wani za a ɗauko shi kenan a kai shi azabtar da shi ya ce yau ni za ku ɗauka a takaice da ya je ya furta kalma a shaɗu, Allah ya musulunta aka yi ta murna a take tambayi manzo Allah wai me yasa ake buya a nan ne abai suka ce khaufan min al-quraish tsoron quraisha yace alasna alal haqq ba ma kan gaskiya ne suka ce bana Alaisa Allahu yahmina wa wa yansuruna Allah ba zai kare mu ya ce suka ce bala ya ce ukhruju nuzhiru islam a fito mu bayyana musulunci sai suka fito a sahu biyu sahu na hannun dama sayyidina Hamza na hannun hagu sayyidina Umar tsakiyar su Allah Na kul ja la ilaha illa la ana zagai habba larabawa quraisha suka ji kaman tsawa ce don abun bai taba faruwa ba la ilaha illallah muhammadu ana zaga sai aka je ana damara ana dama mutum sai ya dauki biya da ya gudu ya zo ya ga sayyidina umar sai ya labe ya tsuke ya koma ina lamar ya baci ibn al-khattab ibn al-khattab aslama shikenan to shi ayi abu yanzu ne kawai yace yanzu yanzu yau yau dinnan za a bayyana musulunci na azaga makka yace fawailul lil arabi in ta'arradu lana wailun ya tabbata da duk wani balarabin da ya fito yace zai tare mu sai dai uwar shi ta haifi wani haka yace to shi yasa a nan din ma wanda ya ga role din da ya ta playing a wannan lokacin da aka yi ta tariddan nan ke in ka kalli Umar zaka san lallai Allah ya halicce shi ne don musuluncin nan kawai kai kawo da ya yi da role da guduma da ya bayar injina na aisha ta ba da shaida ta ce kana wallahi umar ya kasance wallahi ahwaziyan wato ni barje ne nasijan wahadahu wato shi kadai din nan in yana abu za ka ce wani network ne na al'umma suka suka yi shi shine nasijan qad a'adda lil umuri akranaha sayyidina umar yace ya tana dama duk wata matsala da ta taso kawai alternative in kaza ya taso ga option B din shi in can ya taso ga option kaza in nan ya komai ya tsara masa yana jiran wani abu ya tashi kawai dama ya tana da duk abin da zai menene zai encountering da wannan abu abin da zai magance shi mun ji abubuwan nan da suka faru na farko bayan sayidina abakar ya tura jaishi usama abu na farko da ya faru manya-manyan event a zamaninsa kitalul murtaddina wa mani'iz zakat yaƙan waɗanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka shi yasa na sha gaya muku ba wai hana zakka kawai aka ba akwai wanda suka ridda ne gaba ɗaya suka bar musulunci waɗansu kuma suka zaɓi cewa suna nan a musuluncin zakka ce kawai ba za su bayar ba to me aka yi <laughs> wai ina nan a musuluncin amma ni zakka ne ban yarda da ita ba an yi ba a yi ba kenan ba kafan baya ba ne cinya ne ne eh to me aka yi wai ni na yadda ni musulmi ne amma zakka ce kawai nake wancan kuma ya riddan ne gaba daya akwai wanda su kuma fa a riddan nasu sun zaɓi shan giya kawai eh mu fa wannan dan ruwan ruwan fa muna nan a kansa yanzu sayidina abubakar ya tura wancan rundunan yanzu kuma a nan wanda suka rage yana so ya yaki waɗanda suka yi riddan na ya da da su back to islam abun ya yi spreading har ya har ya a yi ridda sai fa ƙwaryen madina kawai duk ƙauyukan na yanzu yace zai bi su ya yaƙe su kaga abu ya ce yace azama abubakar sayyidina abubakar yayi azama ala qitalil murtaddina wajen yakan waɗanda suka yi ridda wa mani'i zakati da waɗanda suka hana zakka wa qad takallama sahabatu sahabai sun haɗu suka je suka yi tattauna ma'a siddiq tare da abubakar siddiq fi haza a wannan al'amarin na yakan wanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka su ma sahabai suka yi haɗa group suka je suka for consultation su tattauna da abakar akan wannan al'amari shi ma ya kamata a duba shi wa talabu minhu suka nema daga abubakar an ya turuka kitalal murtaddin wai ya dakatar da yakan waɗanda suka yi ridda yanzu kada ya yaƙe su domin haufan alal madinati wa ahliha saboda kar ya jangulo wani abu garin yaƙansu a haɗin ma madina gaba ɗaya a zo a duran mata a gama da madina da ahliha da waɗanda suke cikin madina fa aba abakar yake naki yaƙi na nan wa kallamuhu suka yi magana da shi cewa an ya turka mani zakat ya bar waɗanda suka hana zakkan nan su ma kada ya yaƙe su tukuna saboda irin situation da challenges da ake ciki Wamahum hum alaihi min man zakati ya bar su da hana zakkan su tunda suna dan tattaba sallah ba su yi dinayin sallah ba zakkan suka hana wa ya ta'allafa hum a rika zuwa ana rarrashin su a rika rarrashin su kawai tunda dai suna sallah to sai a rika rarrashin su a hankali a hankali ana jawo su su dawo ba da zakka yace dawa ya rarrashe su suka bayar lokacin manzon Allah hmm? me yasa da suke bayarwa suka hana ai ba rarrashi wai hatta ya tamakkanar imanu wai a bar su ana rarrashin su ana musu azi sai imani ya yi ƙarfi a zuciyarsu tukuna fi qulubihim summa hum ba'da zalika wai daga baya yuzakkuna su rika bada zakka famtana as-siddiq siddiq yake wannan ra'ayi min zalika wa abahu yaki wa an abi huraira ta abinda sayyidina abu huraira Allah yarda da shi anna umar ibn al-khattab yace lallai umar dan khattab radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala li abi bakar ya taso yazo ya tarar da saidina abubakar yace ya abubakar kaifa tuqatilu nasa ta ya za a yi ka ce za ka yaƙi mutanen da suke cewa la ilaha illallah wa qad qala rasulullahi alhalin da abinda manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nasa ni annabi Muhammadu an umurce ni in yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illallah sai sun fara furta la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sai sun yadda da ita sun yi accepting kalmar shahada fa idza qaluha da sun da zaran sun faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka yadda da ita to asamu minni jima'ahum su yi securing menene jinin su ya zama to yanzu jinin su ya zama to ma'asumi haramun ne zub da jinin su wa amwalahu dukiyan su ma a matsayin ganima haramun ne illa bi haqqiha wai sai dai in wani haƙƙin musulunci ne yasa a musu hakan kun ga point din Abubakar kenan haƙƙi ne ya kama su yanzu haƙƙin hana zakka ne ai dama bai yi musun cewa jinin su ba ma'asumi bane ne. Eh, dama annabi yace jinin su ya zamanto haramun dukiyar su ma haram sai dai in wani haƙƙin musulunci ne faƙala abubakar sai sai dina abubakar ya ce umar duk na ji wannan wallahi umar na rantse maka da allah laumana uni anaqat da sun hana ni dan maraki karami dan karamin maraki eh, menene maraki wa fi riwayatin a wata riwaya ikalan ko da baibayi igiyan ma ɗaure raƙuman in dama suna bayar da shi ma annabi don sun ga yau ba annabin suka ce za su hana ko da igiyar ma ba ma raƙumin ba ba ma dabbobin ba wallahi laqataltuhum alaiha la'uqatalimnahum alaman iha, wallahi sai na yaƙe su bisa hanawa da suka yi kanu yu'addunahu ila da suna ba da shi ga manzon Allah duk shekara amma yau don sun gaba manzo Allah su ce za su hana to ba ma dabbobin ba igiyan ma da baibayin ma da suke ba manzo Allah suka ga don baya nan ba suka ce za su bar wallahi sai yake su ai inna zakata haqqul mali ne zakka ai wani haƙƙi ne na dukiya da Allah ya imposing ya wajabta shi a kansu su bayar wallahi sai na abubakar ya sake rantsewa umar la'uƙatilan man farraka bainar salati wa zakati sai na yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya ce ni sallah na zaɓa ban da zakka me aka yi ƙala hmm? umar umar ya ce to ya ta zura abakar ido ba ya ce fa wallahi sai da na kai na rantse da allah ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad sharaha sadra Abi Bakar lil qital wallahi ni da nayi tunanin in ji Umar na koma nayi tunanin ta natsu sai na ga Allah ne kawai ya bude zuciyan sayyidina Abubakar na yakan waɗannan sai na ga annahu ala haq sai na ga lallai Abubakar yana kan gaskiya Allah ne yayi amfani da shi kawai ya yace su saboda haka ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya ce sai an yi shi fa'arabtu annahul alhaq sai dina umar ya ce da na zo na zauna na yi tunani sai na ga ayoyi fa suna zuwa mu suna zuwa mu wanda suke nuna lallai abubakar fa shine da gaskiya waɗanne irin ayoyi قلت وقد قال الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا alhurum da aka haramta yaƙi suka wuce sune ne zulhijja muharram sai rajab watanni hudu Allah ya ku rika yaƙi ku ta yaƙan mushrikai da zarar watannin nan sun kama guda hudu ku bar yaƙi amma fa idan salahal ashhurul hurum idan watannin alfarma nan suka wuce to Allah yake faktulul mushrikina ku yaƙi mushrikai haythu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wa khuzuhum ku damke su wahsuruhum ku karkashe su waqudu lahum kulla marsadin Allah ce ku musu ambush a kowace hanya da kuka san suna wucewa a musu kwanto a wajen in sun zo ku bige su amma fa in tabu idan suka tuba daga shirkan me alaman sun tuba shine wa aqamu salata wa atau zakata idan har kun ga sun fara tsaye da sallah da ba da zakka to fa khallu sabilahu ku fita hanyar su yanzu kada ku yake su inna allaha ghafurur rahim Allah ya yafe wa abinda suka yi infaq to me abu nawa Allah ya hada sai da Allah ya hada sharadi guda biyu yace idan suka fara yin su nan ne kada ku yace shine wa in tabu wa aqamu wa in tabu sun bar shirka wa aqamu sun fara tsaye da sallah wa atawu to don me wannan za su raba zakka ba su cika ɗayan ba kenan sayyidina Umar sai na ga wannan ayan kawai sayyidina Abubakar ya ce kowa gaskiya walaqad irtadda baliku jik qabilun da suka riddan ولقد ارتد كثير من العرب yawanci daga laraba sun yi ridda inda wafati ya yayin mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko fartaddat asadun akwai kabilu da ake kiransu asad banu asad wa da kabilun ghatafan su kuma shugabansu na 'yan riddansu shine tulaihatul asadi tulaiha al-asadi ba asadi to shi kuma shine shugaban waɗannan kabilun guda biyu da suka ridda shine ne su shine shugaban su dukkan mabiyansa din nan gaba ɗaya sune sojojin sa kaga wannan ta ɓangare ɗaya kenan na biyu wartar da kinda akwai kabilun kinda wa man yaliha da waɗanda suke makwabtaka da su wa alaihim shi kuma wanda yake jagorantansu da shugabantansu al-ash'af ibn qais al-kindi ash'atu dan kai eh, dan a ah, kaisu bakinde su ma suna nan da sojojinsu da gurbinsu su ma suna can sun ware su ma na uku wartaddat mazhijun wa man yaliha qabilun mazhij mazhij su ma suka ware can da jama'arsu da waɗanda suke ariyansu da makwabtakansu wa alaihim al ansi alaswadul ansi shi kuma shine shugabansu jagoransu su ma sun haɗa rundunansu na yaƙi na hudu ko wartaddat banu hanifa akwai wasu kabilu banu hanifa waɗannan tattar riyad suke yamama suna da tsanani a wajen yaki wa alaihim musailamatul kazzab sune mabiyan musailamatul kazzab na wanda ya claim cewa shi annabi ne kabilu ta kabila ta shida ko biyar eh, Wartar da sulaim kabilun sulaim wa alaihim alfuja'a shi kuma alfuja'atu shine shugabansu da jagoransu ta shida wartaddat banu tamim banu tamim su ma suka yi ridda a bangaren su ma'a saja at-tughlubiyya tare da saja ita mace ce lidan su din ana kiranta saja ita ma ta fito ta ce ita annabiya ce a lokaci ina fata an gane sai na bakwai wa hunaka waɗannan tsantsan guda shida ɗin wanda suka yi riddani kwata-kwata suka bar musulunci na bakun wa hunaka man mana zakata su waɗannan wai suna musulunci amma wai zakka ce ba za a bayar ba shine ba cinya ba kafan bayani da muka faɗa din walam yartadda hatta qala qailuhum basu su yi ridda ba sai da wani mawaƙin su ya rera waɗannan baitutuka guda biyu yace ata'ana rasulallahi ma kana wasfana فيا لعباد الله ما مال أبي بكر ما بال أبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الزهر yace mawaƙin wannan kabilun da suka hana zakkan mutane ya yi waƙa ya ce a ah, ta hana rasulullahi ai mu yi wa manzan Allah biyayya mun ba da zakkar abinda aka nema na musulunci duka mun yi mun ba da zakkan ma kana wasatana a lokacin da yake raye a tsakanin mu ai mun yi biyayya mun ba da zakkan fayali ibadila ya ku bayan Allah ku duba ma balu abubakar ina ruwan abubakar yanzu da cewa mu bashi zakkan mu ina ruwan abubakar lokacin da manzon Allah yake raye shi muka bawa shi aka ce mu bawa yanzu abakar ya taso mana wai mu bashi da Allah jama'a ku duba mana wannan akwai adalci a bakran idza mata ba'ata wato abubakar yana so kenan idan ya mutu kawai sai jama'ar shi kabilun abubakar su gaji dukiyan mu kenan in ya mutu wato su su diba gado kenan wa tilka wallahi wannan al'amari la qasimatu zahar is impossible ba zai yiwu ba ba zai ma yiwu bane mu tara masa dukiyar mu mu bashi wato ran da baya nan jama'an shi su gada kenan ba zai yiwu ba kayan mu na hannun mu to kun ga lalle wannan wa baitutukan sun nuna tabbas sun yi ne sun hana zakkar su suna ganin ai ana ba da shi wa mutum ne in person kawai ake bawa ba wai wa daular musulunci ba Ta ce mun gane abubakar yana so ya tara wa magadansa dukiyar ne ran da ya mutu su iba wannan ba zai yiwu ba abubakar ga waɗannan da muka kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wanda suka yi ridda da hadda wanda suka ga da abubakar ya rarraba bataliyon zuwa gare su da kwamandan kowace bataliyon wa aqada abubakar as-siddiq li khalid ibn al-walid the first person da khalid da sayyidina abubakar ya zabo shine khalid bin al-walid wa aqada raya ya ya daura masa tuta na yaki ya damka masa wa amarahu bi tulaihata ibn al-khuwailid al-asadi ya tura shi zuwa ga na farkon nan zuwa ga banu asad daga tsafan ko wanda komandan su shine tulaihatul asadi yace kai khalid ibn walid ga tuta ga rundunanka ku kama hanya zuwa banu asad da banu ghatafan ku ta san tulaihatul asadi naka mission din kenan fa idza faraga minhu yace daga nan idan ka gama da su sara ila malik malik ibn nuwaira ka tasan ma malik dan nuwaira shugabar jaddadu bil bitahi a can abita wani wata kasa wani area idza aqama lahu idan yace zai tasan maka ku gama da shi shi ma to din Khalid biyu kenan wa aqada li ikrimata ibn abi jahal akwai ikrima dan abu jahal mun san musulmi ne sahabi ne shi ya zabo ikrimatu dan abu jahal ya bashi nashi tuta ya ce wa amarahu bi musailamatul kazzab ka ta samma musailamatul kazzab shine kabilun banu hanifa ثم أتبعه بشرحبيل ابن حسنة في أثري باي خالد ابن الوليد يا تفي يا نيسا سيدة تورا وتا بتاليون كما سجيس مارا وخالد ابن الوليد باي كما ya ɗora musu shurhabil Ibnu hasanata saboda na ga muku banu hanifa suna da tsanani yawa sai na uku wa aqada li khalid ibn sa'id ibn al-as akwai khalid dan sa'id ibn al-as kuma aka ba shi tuta ila masharifi sham zuwa ga Siriya da sham da duk area da suke makwabtaka da Siriya yaje ya gama da su وعقد لعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحر نو وعقد لعمر بن العاص يتور أمر بن العاص إلى قضاء وقبيل قضاء ووديئة والحارث يتور سزوى أن قبيل وعقد لعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين يتور على الحضرمي زوى بحرين وعقد لحذيفة بن محصن الغطفاني يتورى حذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا akwai mutanen kasan daba da arfaja da harfama yake shi kuma wali tarfata bin hajib ya tura tarfatu dan hajib wa amarahu bi bani salim ko sulaim salim wa man ma'ahum min al-hawazin da hawazinawa da suke wajen yace shi kenan wali suwaid ya bawa shi kuma suwaidu dan muqarrin wa amarahu bi tihamati al-yaman ya tura shi wajen yaman tsaunukan yaman tihama shine tsaunuka na yaman inda ake artabu da yan husi husi yanzu dinnan husis to ga wannan yar bishiyar da aka kawo ta yadda abun nan kun ga na farko can ta hannun dama kabilun asadu da ghatafan shugabansu ga wani ɗan saikul a cikin tulaihatul asadi wa aka tura a saikul na biyu Khalidu bin walid to kun ga a saikul na uku taba tulaihatu shugaban shi da aka je ya tuba ya dawo musulunci bayan an kafsa na biyu kinda kabilun kinda kun ga akwai al-ash'as ibn qais shi ma taba sun tuba suka dawo musulunci sai na uku al-bahrain an tura al-munzir ibn an-nu'man kaga al-ala'u ibn al-hadrami aka tura musu ya yake su akwai muzhij akwai al-aswad al-ansi an tura suwaid bin muqarrin qutila al-aswad ala yadi fayruz an kashe shugabansu shi al-aswad din gashi na wanda ya kashe shi shine fairuz ad-dailami fairuz ad-dailami fairuz ad-dailami shine ya kashe su sai can hanifa banu hanifa shugabansu shine musailama an tura musu ikrama summa khalid to musailamatu kutila ala yadi wahshi ibn harbin wahshi dan harb wanda ya kashe sayyidina hamza to shi ya kashe musailamatul kazzab domin a lokacin wahshiyu ya ce na kashe babban jigo a cikin musulunci shine sayyidina hamza to sai na kashe babban jigo a cikin shirka shine ya kashe musailamatu binul kaza wanda ya fito ƙararin nan yace shi annabi ne ana masa wahayi tun zamanin manzon Allah ya fito tun manzon Allah bai rasu ba sai dai akwai distance suna har can manzo Allah ya aika mata takarda ya daina abin da yake ya dawo musulunci abu abun da shi ya rika shahara yana tara sojoji yana tara mabiya yana tara sojoji har wata rana yace shi ma an saukar masa da aya ayoyi kace yazo zai karanta ce alfilu wa malfilu zailul fili kasirun wa kaza wai shi ma yana karanta sai larawa suka fashe da dariya wanda suka san ilimin abin nan magana da Larace suka ce wannan wani shirme ne can ya zo ya ce a ya zo a ga mu'ujiza ya samu rijiya mai zartsi din nan ya ce wai zai tofi a rijiyan ya yi zaƙi ruwan ya yi daɗi sha da ya yi tofi sai ya koma ma gishiri gaba ɗaya ruwan ya koma ce wai zai nuna shi ma irin mu'ujizojin annabcinsa duk abin da ya sai ya bada opposite din abin da aka ba annaba to haka abin nan ina fata an gane ko to da ya tuttura su din sai sai sayyidina abakar ya dawo madina sai ya rubuta wannan wasiƙar da za mu karanta ta a mako mai zuwa ya rubuta wannan wasiƙar, ya tura ma kowane komanda aje a bashi ya karanta ta a akan ta mu tashi ita ce wa raja as-siddiq ila al-madina wa kataba li kullin minhum kitaban wa hadhihi nuskhatuhu ga content din wasiƙar da ya rubuta musu ita za mu karanta da izinin Allah Allah ya raya mu laraban da yake zuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.